sauraro barkanmu da dawa daga labarinmu na karin kumallo yanzu kuma mun shigo sashenmu na sharhin jaridu wanda za mu tattauna da zulkibilu dalha garkuwar matasa barka da shi barka barka barka da safiya yawa barka da safiya litinin to wallahi mun gode Allah alhamdulillah tushen aiki <laughs> wannan gaskiya ce eh, to gashi kuma a labarin da muka tashi da shi da safen nan eh. inda yawancin gidajen jaridu suka dauka eh. an samu an kashe mutum guda mutum biyu mm. sannan mutum goma sha shida kuma an yi garkuwa da su a jihar kaduna tukibilu mm. shekar a cikin ƙasa najeriya musamman mm. arewa masu yammacin ƙasar nan an yi akwai sa'anni 24 kuwa da muka yi su a cikin shekara na 2024 din nan ba samu wannan labari makamancin haka ba to a gaskiya yanzu sha'anin kashe-kashe da kuma eh, garkuwa da mutane ya riga ya zama ruwan dare wanda idan har an maji a mutane ba su girgiza amma karin mu manta fa su ahalin mutanen da ake ɗauka hmm. suna girgiza kuma suna jin damuwa hmm. kamar yadda ka ce tun da muka shigo dinnan shekarar nan ta 2024 babu cikakka awa 24 da aka yi a cikin ƙasar nan hmm. ba tare da an samu matsalar tsaro ba wata garkuwa da mutane ko kuma an kashe wasu ko embedin ko kuma kai wani attack hmm. to wannan yana ƙara nuni da cewa fa abinda gwamnati take nufin na ta ci galaba a kanta hmm. da kuma shugabanni kamar na ji jawabin wani minista yake faɗin cewa hmm. wai yanzu za ka kama hanya ko cikin dare daga abuja ka je kano ba tare da matsala ba sosai na ga mutane suna mayar mashi da martanin cewa ranka ya daɗe baka bi hanyar ba ne kuma wannan gaskiya ne to in dai haka ne to gashi yanzu ga babban misali wanda zai nuna wannan maganar da ya faɗi hmm. ta tabbata ba ko kuma in ce ba gaskiya ba ne hmm. so ya kamata a cire siyasa cikin lamurra a fito tsayin daka hmm. wurin yaƙi da waɗannan harkokin na ta'addanci domin dai a samu maslaha ga matsalar tattalin arziki ya addabi al'umma sannan kuma a ce rayukan su ma ba su tsira ba wannan abu gaskiya ya kamata gwamnati ta ƙara tashi tsaye mm. da kuma shi kan shi gwamnan jihar kaduna ya tashi tsaye wurin ganin cewa mm. an yi kokari duk wani eh, haɗin kai da ya kamata su ba gwamnati da jami'an tsaro wurin bayyana da kuma tona masu alaƙa da waɗannan ayyuka na ta'addanci. Mm, to me kake gani duba ga idan aka yi la'akari da shekara da 2024 wanda kasafin kuɗi na najeriya da aka yi na kasafin kuɗi na shekarar nan kaso 27 eh. aka ɗauka aka bawa hukumomin tsaro eh. domin lura da rayuka da dukiyan al'umma eh. sannan ko da ajiya jiya lahadi ma mun ga labarai inda cewa 'yan mayakan nan na boko haram eh. sun je su a bangaren tsakanin gombe da hmm. yobe jihar yobe inda suka katse layukan wuta na lantarki wanda ya hmm. shigar yobe da kuma jihar borno hmm. shi kana ganin wannan kasafi da aka yi aka bawa hukumomin tsaro kaso 27 a shekara na 2024 din nan a dan najeriya zai iya kwanciya ko da idanunsa biyu to gaskiya wannan ba shi ma wani abun kunya ne da kuma ake cewa an kashe ma burbuɗin matsalar boko haram an kawar da ita kuma a kuma same su suna irin waɗannan ayyuka hmm. ah, ba za mu yi saurin yanke hukunci ba ga shugaban kasa bola ahmad tinubu mm. na akan wannan kashi 27 da digaga da ya ba fannin tsaro mm. saboda wannan dai budget din yanzu ta fara aiki kwata-kwata amma ya kamata juma'a mai kyau daga laraba ake gane ta eh wannan gaskiya ne amma duk da haka zamu musu uzuri mm. har sai mun ga sun cika kamar rabin shekara sun cika watanni shidda wanda za mu iya samu mu auna nasararsu ko kuma mu auna rashin nasara mm. to wannan lokacin ne za mu mai da cikakken raddi da shi shugaban kasa da kuma waɗannan kuɗaɗe da aka ware masu waɗannan fanni na tsaro mm. a kan cewa ma a bincike su to sannan me kake ganin ya kamata su wadda kaga dai abin da gwamnan jihar zamfara ya yi mm. inda aka gudanar da 'yan sake ba ka ganin a kaduna da wannan abubuwa yake ta faruwa ka gani shi gwamna ya kamata ya koyi da dauda lawan radda na jihar kaduna na jihar guso zamfara da yi fitar da 'yan sa kai shi ma to ba za mu yi saurin cewa kowane gwamna ya yi koyi da wannan tsari ba da aka fito da su wa'annan 'yan sa kai kamar wanda jihar zamfara da katsina aka yi hmm. ba za mu yi saurin cewa haka nan ba saboda maganar gaskiya hmm. idan mutum ya yi abu ana duba menene result ɗin shi hmm. shin da gwamnatin ta bullo da wannan tsarin shin an samu galaba a kai in har yanzu ana fama da ba mu ci waɗannan gwamnoni ba su yi ƙoƙari ba tabbas su yi ƙoƙari sannan kuma waɗannan gwamnoni gwamnoni ne waɗanda suke muna ciki suna cikin gwamnonin da muke buga misali da su musamman a arewa but amma duk da haka wannan tsari da aka bullo da shi na 'yan sa kai da sauransu har yanzu ba mu isa cewa an cimma nasara ba to saboda haka shi gwamnan kaduna ba za mu eh, sanata obasani ba za mu yi saurin cewa ya yi gaggawa bullo da waɗannan tsari ba har sai mun ga wato kwalliya ta biya kuɗin sabulu na waɗannan jihohi da suka ɗauki waɗannan misalai mm. saboda yanzu su ɗan ta'addar nan fa da muke gani ba wasu mutane ba ne suke can killace suke magana ko ko suke jin wani yare da ba mu ji mm. yanda muke zaune muke wannan program ɗin suna nan suna sauraron mu mm. yanda gwamnati za ta ce ta bullo da tsarin kawar da matsalar tsaro suna nan suna saurari in ma ba a yi sa'a ba sai a samu wani wanda ake ganin cewa yana kusa ga gwamnati ko kuma wani wanda ake ganin kamar jami'an tsaro ne ba ma rashin sa'a ba an ma sha kamawa mm. ko kwanan bayan an kama jami'in tsaro tsohon jami'in soja wanda yake kai ma yake kai masu eh, abin da miyagun makamai mm. da uniform da sauransu so mu ma akwai gurbatattun mutane ko da gwamnonin sun yi kokarin su to har yanzu ana samun wata baraka da ke tsakankanin mu mm. wanda kake kallo kamar mutumin kirki ne amma da karshe yana can yana yin zagon ƙasa to sai an ga gwamnoni sun yi nasara akan wannan za mu fito mu yi tsayin daka na ganin cewa ba wai allowance ba dole gwamnatin tarayya mm. sai ta ba waɗannan jami'an tsaro da gwamnati 'yan sa kai ta bullo da su sai an hidda masu da wato ingantaccen salari wanda yake zama kamar basic salary ba wai tsarin allowance ba in dai har muka ga an yi nasara to da fatan mahukunta za su yi duk abin da ya kamata mu dai fatan mu dai dan najeriya ya samu kwanciyar hankali na tsaro rayunsa da dukiyoyi sada waɗanda su kuma suke hannu allah ya fitar da su ya bayyana mana su to a labarinmu da za mu duba na gaba inda tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo mm. ya magana yake cewa eh, jaridu suka ɗauka a safe yau eh. inda obasanjo yake cewa kaso tamanin na danyen man fetur din da ake kira ake haƙo shi a mm. cikin ƙasa najeriya ba ma cin moriyarsa yana tafiya ne a ɓangare masu wanda suke fata bututun mai da kuma wasu mutane kalilan mm. shin ya kake ganin wannan labarin wannan magana da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya yi magana ce mai matukar nauyi hmm. magana ce wadda ya kamata a jinjina ta a kan skeli hmm. magana ce wacce ta isa ta hargitsa najeriya hmm. yanzu a duba irin wannan matsin rayuwa da muke ciki da kuma kasancewar wannan kurut oil din da shi muka dogara da shi dan najeriya yake fafutuka da shi yake alfahari mm. sannan kuma da yadda muke jin labarin cewa gwamnati ta sayar da wannan man ɗin ɗanyen shi ma upfront mm. da yadda ake muna complain akan cewa eh, cewa kasuwar gangan man fetur ta faɗi ga duniya mm. da yadda abubuwa suka bi suka cakuɗi da yadda gwamnatin tarayya ta cire tallafin man fetur da yadda mm. 'yan ƙasa suka shan wahala akan wannan lamari mm. sannan mu ji labari akan cewa wai kashi 80 mm. daga cikin wannan mai sace shi ake yi so wannan kaɗai ya isa ya kawo tashin hankali da hargitsi a cikin ƙasar nan saboda in har za a iya gano kashi 80 ana sace shi to na tabbata gwamnati tana da hanyar da za ta iya kano kashi 50 na mutanen da suke kwashe wannan man fetur To duba ga idan ake lakiri muna da bangarori na fasahar zamani sosai-sosai eh. a cikin ƙasa Najeriya da kuma 'yan Najeriya da suka yi fice a kan bangarori daban-daban na mm. fasahar zamani. Yanzu idan ka duba ƙasar Saudi Arabia eh. wanda cewa a yau aka samu litan mai guda ɗaya mm. babu shi mm. an rasa inda ya yi. ana bincike da bangaren lungu da sako domin a ɗauki diddigi a mm. fidda a biri har wutsiya me kake gani ya kamata hukumomi da gwamnatin najeriya su yi duba ga kashi tamanin na wannan magana da tsohon shugaba olusegun obasanjo cewa wasu ne suke satan mai dinna me kake gani hukumomi da gwamnatin najeriya kamata su yi domin a samu maslaha mafita a cikin wannan batu yanzu wannan jawabin da shi shugaban kasa tsohon shugaban kasa chief tsohon obasanjo ya yi mm. wannan jawabin ko da ya yi shi yana dai sanar da mu 'yan ƙasa ne amma gwamnati ta riga da ta sani mm. ba ta yiwuwa ana cewa ana sace man fetur mm. bayan kuma gwamnati ta yi ƙungiyar amnesty mm. sannan kuma duk masu ta da ƙaya baya na Niger Delta gwamnati ta jawo su a jiki da ƙarshe ma ana ba su albashin da suke settling ɗin mutanen da suke mabiyansu bayan ma'aikata da aka masu sannan kuma a ce wai ana sace kashi tamanin wannan ya nuna cewa gwamnati ba ta san da shi ba ta yiwu a ce wai gwamnati ba ta san da shi ba mm. gwamnati ta riga ta san da wannan abu mm. kawai abin da ya kamata a ce a yi da bayanin da zan yi shine shi eh, tsohon shugaban kasa da ya wannan jawabi ya kamata mahukunta su yi bincike abinda ya faɗi gaskiya ne mm. sannan ya aka tabbatar da gaskiya ne su wane ne suke kwashe wannan to amma yanzu ba ji wanda ya fito ya furta ba a cikin inda ka yayi jawabi haka kafin kare wannan program ta an samu wanda zai zo shi ya maida maida martani da martani wannan gaskiya ne amma abinda muke magana a kai shine mm. gwamnati fa ta riga ma ta san su wane ne wannan ba wani boye-boye mm. in ba manta ba kwanan bayan tsohon mataimakin shugaban kasa sanata kashin ibrahim shattima mm. ya riga ya faɗa mana cewa najeriya tana da arziki mm. dan najeriya bai kamata a ce yana wahala ba ɗan najeriya ya kamata a ce yana cikin jin daɗi amma wasu ɗaiɗaiku ne ake samu waɗanda suke sace waɗannan kuɗaɗen wannan kuma maganar gaskiya ce ya faɗi kowa ya riga ya san wannan maganar da ya faɗi gaskiya ce so kuma tun shekaru da dama mun riga mun san da cewa dan Najeriya ya fi karfin yayi da ku dan mm. Najeriya ya fi karfin ya aikin wahala dan Najeriya ya fi karfin yayi aikin mesin leburanci da duk wani aiki wanda yake na wahala ne yan Najeriya irin arzikin da Allah ya bamu ya kamata a ce dan Najeriya kowa ya mallaki gida mm. wanda yake ma matakin duplex kenan mm. mai bene sannan kuma yana da motar shiga yana da motar da za a kai 'ya'yan shi makaranta mm. sannan kuma yana da albashin da gwamnati ta yanka mishi mm. duk wata tana bashi abin da ake so ya ringa amfani da kwalkwalon shi yana kawo wasu abubuwa na creativity mm. idan har ba zai iya haka na mutu ya zama mutumin kirki kai ya zama ma ƙasa liability ko kuma kar ya zo yana shiga cikin mutanen banza ya zama dai good citizen at mm. least mm. sannan gwamnati ta ware mashi filin da zai ringa yin noma mm. da duk waɗannan abubuwan Allah ya ba mu wannan arzikin amma babban abin da muka rasa shine shugabanci mun rasa shugabanni na kwarai mun rasa kishi yanzu shugabannin da muka rasa na kwarai su ne za su yi mana maganin irin waɗannan manyan ayyuka kishi kuma mun rasa shine tsakankanin mu mu talakawa saboda yanzu eh, iri na talaka zaka samu a kira wani a ce mashi za a bashi wasu kuɗaɗe da layus min wa layaguni min ju mm. ya je ya yi wani abu wanda zai kawar da ƙasa ko kuma zai iya haddasa wata babban matsala cikin ƙasa ya zai amince zai yi saboda ƙasar ba ta ɗauki responsibility ta nuna shi ɗanta ba ne mm. ba ta kiyaye mashi haƙoƙin shi ba ne ba ta kiyaye mashi amanun shi ba ne mm. to saboda haka ya kamata a tashi tsaye matuƙa a yi adiresin shugaban ƙasa ya kamata musamman ya fito ya yi adiresin din wannan jawabin da tsohon shugaban kasa ya yi mm. alhamdulillah dai wanda ya yi jawabin nan duka wasu wasu ne tsohon shugaba ne kuma manya ne kuma shi ma yana da nashi ba da kaloli da ya can eh, baya to ba wai a kuma abu ne wanda in ba gaskiya ba ne ba zai fito ya faɗe shi ba ya san wace ce gwamnati mm, so saboda haka ya kamata shugaban kasa ya adiresin din wannan jawabi mm. duk da mun riga mun sani ko shugaban kasa tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya taba mana wannan bayani mm. cewa ana sace man fetur amma dai bai kawo muna adadin figures ba ko kuma percentage ɗin da ake sacewa amma wannan da aka faɗa mana mm. ba wai ma a ce kashi 80 ake tsira da shi ba kashi 20 ake sacewa a'a wai kashi 80 ake ɗaukewa kashi 20 ake tsira da shi mm. wannan wani irin zalunci ne ina ake so talaka ya sa kan shi bayan an cire mashi tattalin arziki an kababa mashi wani artificial poverty mm, wannan ya kamata a yi tunani a kan shi sosai to ba hukunta da fatan za su yi duk abin da ya kamata domin su to nigeria daga cikin wannan badakala da ake da kashi tamanin da mm. mayin da suke kira zukibilu a labarinmu da za mu je na gaba wanda kafafen jaridu suka ɗauka a eh. safiyar yau yanzu eh. kuma mun tafi bangare ne na wutar lantarki eh. inda cewa gwamnatin tarayya tana sa ido inda za ta samu wuta da ya kai kilo megawa 1268 daga cikin ayyukan da suke yi na mm. gidajen wuta guda shida a cikin ƙasashen ya kake ganin wannan batu din to wannan batu ba za mu ce mashi gata na gizo da koke ba mm. tunda magana ce ta hito daga shugabanni mm. ko da yaushe abin da ake so dan ƙasa ka zama nan mai kyautata gwamnatin ka zato mm. sannan kuma mai mata fatan alkhairi mm. sannan kuma mai mata wato bayanai mai tura bayanai wa'inda za su ringa wato ƙara mata ƙwarin gwiwa mm. wurin ƙullo da abubuwan alkhairi wannan tsari da aka bullo da shi ƙarƙashin shirin wutar lantarki abu ne mai kyau amma fa mu sani da cewa akwai matsaloli da ƙasar nan take fuskanta akan wannan matsalar kwata-kwata yaushe ne aka ce gwamnati ta cire tallafin wutar lantarki ana shawartar ta cire tallafi na wutar ana shawartar ta da cire kuma na IMF din na IMF mm. IMF to babban bankin lamuni na ƙasa ko mm. na duniya to to dukkanin waɗannan abubuwa da ake maganganu a kai sai ha samu wato wannan wutar lantarki ko an same ta mm. ba a amfani da ita ta yadda ya kamata wurin haɓaka abubuwan da za su taimaka ma ƙasar nan sai dai kuma ka ji ana kai wasu ana kai su wasu wuraren da ma ba su bukata mm. wato ita wannan wutar lantarki tana da amfani kashi biyu zuwa uku mm. tana da amfani wurin jin daɗi da walwalar 'yan ƙasa tana amfani wurin kamfanona da suke processing mm. ma abubuwan da zai ci gaba ga jiha sannan kuma suna amfani da ita wurin janaretin ɗin income ga ƙasa kaga waɗannan abubuwa guda uku harkokin kuɗin shiga da ƙasa. To amma na ban katse ka ba dudubi eh. ko da a labarin da muka gani a safiyar jiya Lahadi eh. inda muka ga Farfesa Ango Abdullahi eh. wanda ya fito yake cewa shekara talatin da shida ƙasar Najeriya ba ta iya ta samu girman wutan da ya kai megawatt dubu hudu ba. Wanda idan ka duba ƙasar Saudi Arabia a nan masallaci nasu na masallaci da ake da shi na harami eh. kowane ini ana amfani da mm. megawa dubu daya da dubu sha takwas eh. a cikin awa ashirin da hudu ana mm, amfani da megawa dubu goma sha takwas eh. to in banda cin hanci da rashawa da kuma rubda ciki da ake yi da mm. baitibali yan najeriya ta ina da ta zai shekara 36 najeriya ba ta iya ta samu megawatt dubu hudu ba sannan yanzu kuma sun fito suke aikin wuta da ake da shi a kafofi guda shida da ake da su a cikin kasa ana neman wuta ne megawatt dubu ɗaya da ɗari biyu da eh. sittin da takwas kana ganin anya wannan zai kai wani wuri kuwa gaskiya wannan ba zai kawo wani bambanci ba akan irin megawatt ɗin da muke da su yanzu kasa sannan kuma wannan abubuwa fa an riga an gama cutar 'yan najeriya tun daga zamanin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo mm. na ɗaya kenan wanda ya ce fannantar da kamfanonin wutar lantarki mm. sannan kuma da zamanin a margayi umaru musa yar aduwa mm. wanda da aka sace waɗannan kuɗaɗen wasu suna ganin yana daga cikin sabubban abubuwan da suka yi sanadiyar rasa rayuwar shi so tun daga wannan lokacin babu wani tsari da zaka ji gwamnati ta bullo da shi ma wanda yake na gaskiya ne kuma a ce realistic expectation mm. kan wutar lantarki mm. duk wani shugaba da ya zo yanzu ba ka ji yana magana wutar lantarki mm. sai dai ya magana zaro tattalin arziki da cin hanci da rashawa to saboda an riga an san suna da wasu hanyoyi artificial ways wasu wato wasu hanyoyi da za a iya samun samar da wutan nan kamar misali hanyar generators mm. da power house da sauran mechanos da muke da suwa mm. mun riga mun samu labari cewa fa waɗanda suke da manyan shiyoyi kan wannan 'yan siyasar mu mm. to ta yaya za su yi ƙoƙarin da za a kawo ƙarshen matsalar samar da wutar lantarki. To duba ga wannan magana da kai kake mm. wayanda suke da manyan shiya a cikin wayannan masu kawo janareto cikin eh. ƙasa Najeriya. Eh. To ina labarin akwai wannan aiki da ake a Katsina tun lokacin marigayi Umaru Musa Yar'adua aka dago eh. da wani aiki na gas Katsina gas plant. sannan da akwai wannan aiki da aka zo lokaci ana cewa kafin tsohon gwamnatin da ta shuɗe mm. na muhammadu buhari ta sauka mm. akwai aiki na wutan daɗin kowa mm. an ci za a ƙaddamar da shi har yanzu dai ba a gani ba eh. sannan akwai wannan aiki da ake na mambila a nan jihar eh. taraba eh. shi ma an ce ko share wurin ma baya ba kuma an fitar da makudin kuɗi shi kuma muna da hasken rana a cikin gida najeriya mm. wanda cewa 'yan najeriya za su iya samun wadataccen wutar lantarki eh. shin me kake gani ya kamata a dawo daga rakiyar wannan ayyuka da ake ta yaudarar 'yan najeriya ake ta sa musu zuma a baki ba bar su suka lasa ba a bangaren wutan lantarki ba eh, idan ka duba na faɗa maka tun farko cewa ba za mu ce ma wannan eh, ah, wannan maudu'i ba mm. da sunan wai eh, gizo ga Eh, labarin gizo da koki hmm. amma dai mun ce muna kyautata musu zato hmm. duka waɗannan abubuwa da ka faɗi kashi kashi guda uku hmm. dukkanin akwai su sannan kuma kuɗaɗen an riga an fitar da su sannan kuma da ƙarshe idan aka yi bincike za a samu ba a yi kashi ashirin bisa ɗari nata ba sannan kuma ga wani kuma tsari ana ce ana so a fitar da shi domin a fitar da wasu makudan kuɗi abin da mu lura da shi shine 'yan siyasar mu da kuma 'yan kungilolin mu sun riga sun gane wannan hanyar ta wutar lantarki hanya ce da da za su ringa tatsar kuɗi ma gwamnati ba tare da an samu audit cikakke ba tun da kake ka taɓa jin hukumar efcc ta kamo wani wanda yake da alaƙa da cin kuɗin wutar lantarkin najeriya hmm. in ba su olusegun obasanjo ba aka mashi barazana mm. amma dai ba an tura mashi wannan hukuma ba ce da idan gwamnati tana so ta yi yayi shugu da bakin shi sai ta ce za ta bullo da wannan matsaloli da yi mm. so dukkanin waɗannan abubuwa da kuma idan an ce in an bi ta barawo a bi mai kaya mm. idan baka manta ba fa dole idan waɗannan tsarukan ana so a ci gaba mu 'yan ƙasa sai mun ringa ba da haɗin kai sai mun ringa biyan kuɗaɗen wutar lantarkin mu kan kai to amma kuma an ce inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya za ta sha shekaran jiya na ji labaran cewa wannan hunan hukumomi na distribution agencies na wutar lantarki na abuja mm. sun yi magana akan cewa sun yi barazanar za su yanke wutar lantarki da gidan shugaban kasa mm. da wasu manya-manyan ma'aikatu wanda ga babban abin kunya ne mm. a ce gwamnatin tarayya ta bari har ana bin ta irin waɗannan kuɗaɗen mm. har a iya fitowa ga midiya a faɗi mm. idan muna tare da makwabtanmu 'yan wasu ƙasashe da wasu eh, diplomats da wasu foreigners mu abu ne wanda za mu rinda jin kunya mm, abu ne wanda za mu rinda jin kunya an yanke wutan gidan lukman ma ba laifi ba tun da an yanke wutan gidan shugaban kasa to kaga to duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mu 'yan ƙasa da ita kanta gwamnati ta ringa ba da haɗin kai da haɗin gwiwa wurin ganin cewa duk abin da ake mm. bukata an samar da su misali yanzu a ce wutar lantarkin da za a sha fada mm. shugaban ƙasa kai ka san ba wutar lantarkin wasa ba Su mm. so ya kamata a ce waɗannan kuɗaɗe ana satilin ɗin su ana yin abubuwan da ya kamata domin a samu kasar nan ta ci gaba to ka gani yanzu sai a samu asibiti ko general hospital ko kuma wasu primary health care mm. za a yi treating din mutum ko kuma za a karbi haihuwa mm. amma kuma sai an yi amfani da torchlight mm. ko rechargeable fitila ko wani abu wannan duka abin kunya ne kuma abin Allah waddai ne mm. kuma hon mu sani da cewa mm. da talakawan nan mm. da 'yan siyasar da 'yan kwangilolin da 'yan kasuwar da masu kudin na dukkanin mu fa equal right muke da shi yanci guda muke da shi kala guda iri guda babu wani bambanci to ko da talaka bai zaɓe ka ba idan har an yi siyasa an gama a matsayin ka na shugaba dole ne wajibi ne ka mashi adalci hmm. dole ne yana da cikakken haƙƙi irin wanda kake da shi a matsayin ka na jagora ko shugaba hmm. amma sai ga ana samu ana rudda cike da su wasu ma sun maida arzikin najeriya kamar garin gidan uwayensu hmm. wanda kuma ba haka ya kamata ya kasance ba mu muna ji ma tsoro ne akan abubuwan nan da suke tasowa kada 'yan ƙasa su yi bori da malaman addini da sarakuna da mu masu fashin baki akan yau da gobe wallahi ba za mu iya tare su ba talakawan Najeriya babu wata jami'an tsaro da za a iya kawo wanda za a ci wai in sun yi bori za a iya tattausa su mm. kuma a gode ma Allah ma Najeriya muna da haƙuri mm. ba mu da fusatattun 'yan ƙasa idan muka duba wasu ƙasashe abu kaɗan makamancin haka ya isa a tashi a kama rikici ko kuma a yi buƙatun neman wani abu wani <laughs> a sudan eh, to da fatan mahukunta za su duba su yi duk abin da ya kamata an ga da irin matsala da aka samu a bangare na man da ake da shi inda aka ke kaso 80 yanzu kuma an ga matsalar wutar lantarki to ba mu je ga labarinmu na gaba inda kafafen yada labarai a safiyar yau eh. sun fito a akwai mutane da suka kai miliyan 160 mm. a cikin ƙasa najeriya wanda ba sa iya Mm. sayan muhimman magunguna da ake kawo su daga kasashen ƙetare wanda mu ba ma iya kera su a cikin kasa eh. najeriya to ana kawo su yan najeriya a cikin kiyasin da ake mun kai mm. miliyan 200 to a cikin miliyan 160 ba sa iya sayan magunguna da ake kawo muhimmai wanda za su baka lafiya daga cikin ƙasashen ƙetare wanda ƙasa najeriya ta gagara yin su. ya kake jin wannan labari so wannan kanun labari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. yanzu a ce 'yan najeriya mutum miliyan 160 mm. ba su iya sayan maganin da yake important ne wanda ake yi shi daga kasar waje mm. saboda matsalar tattalin arziki da kuma tsadar dala shine fa kawai a takaice to wannan yana nuna cewa 'yan najeriya da muke da su miliyan 200 a hukumance to idan an cire mutum 160 miliyan 160 cikin miliyan 200 mutum miliyan 40 suka rage hmm. kuma wasu daga cikin miliyan 40 da nan wasu mun sani ma ba su wai ma zama cikin ƙasar nan idan yanzu ka cire ka cire lagos hmm. ka cire abuja ka cire port harcourt mm. cikin waɗannan manyan biranen za ka haɗa waɗannan adadin mutane sauran kuma duk suna cikin garuruwanmu da sauran jihohinmu mm. musamman muna arewa inda ake kwamfilan cewa matsalar tattalin arziki da kuma talauci ya fi yawa mm. so wannan abun ya nuna cewa fa gwamnati ya kamata ta tashi tsaye sannan kuma ta yi tunanin me ya kamata ta yi akan farashin dala amma akwai wasu abubuwa da ake cewa inda kalubale ya zo to shine za mu yi amfani da shi domin mu samu nasara yanzu wannan kalubalen da muke fuskanta wanda yake da alaka da matsalar magunguna mm. dama ce wadda ta zo muna mu 'yan najeriya mu mm. tashi tsaye mm. wurin amfani da ƙwararru da muke da su na harka pharmaceutical center da su yi ƙoƙari su yi nazarin gano magunguna ba wai duka magungunan da ake sarrafawa duniya muna da wato raw materials ɗinsu a cikin Najeriya natural wayan da Allah ya bamu su ba to amma abin da muke lakin shi ne mm. wato wayanda suke ba da wannan maganin suna yin wani abu da ake cewa gyara samun sa'a mm. kamar suna hasashe ne mm. ba su da tabbaci a kan wannan mm. magunguna da suke abin nan sannan kuma babu experiment bi ma'ana an gwada shi an tantance cewa shin wannan magani ba zai yi cutarwa ba misali zai side effect din gani ko ko koda ko kuma ya cutar da zuciya ko kuma ya cutar da sickle cells ko kuma hanyoyin jini da suke zagayawa cikin jikin dan adam sannan kuma babu babu bai da dos hmm. kawai abu ne za a ce ka sha biyu uku babu wannan kawai tsari kawai dai ka kwankwada hmm. in ka je ka dan ka sai ka bar shi haka na yi so babu babu lissafi hmm. to wannan lokaci ne da ya kamata gwamnati ta fita batun wani important important drugs da dawo nan cikin gida Najeriya a yi kira na gangami babu kabilar da ba mu da duk kabilun da muke da su Najeriya muna da mutane cikinsu waɗanda su ne suke bada maganin gargajiya bai ma'ana cikin yarbawa akwai mm. igbo akwai hausa mm. akwai da fulani da dukkanin sassan da muke da zuwa. Mm. sannan akwai wasu rashin lafiyoyi da muke fuskanta wanda shi ba ma magani yake bukata ba irin waɗannan natural foods ne idan mutum ya rike su zai samu waraka 'ya'yan itace sannan idan kuma ka dawo gan fannin shan ruwa lafiyayyen ruwa idan mutum yana shan yawan shan ruwa zai ringa flushing din dukkanin kidney shi da kuma sassan jikin shi mm. yadda zai ringa samun saukin rashin lafiyoyi mm. sannan kuma wannan ya ishe mu abin kunya Najeriya mm. a ce dudda da wannan cuta da ta addabe mu kamar irin malaria hakan nan typhoid da sauransu a ce ba mu da wani ingantaccen magani wanda yake yana da cikakken rijista wanda 'yan ƙasa za su ringa amfani da shi a'a a dukkan inda kwarewar masu maganin gargajiyanmu yanzu yake bai wuce maganin basir ba mm. amosali da karfin maza idan kuma ka duba kuma fannin mata mm. babu wani magani da ake sayarwa sai kayan mata da sauransu mm. waɗannan abubuwa duk ya kamata mu dawo mu yi nazari a kai ilimi ba wajibi ba ne sai kowa ya zama likita ko injiniya ko ko wani abu amma idan aka samu wani mutum guda ya zama wannan ya kware akan wannan fanni zai wakilta al'umma to waɗannan tsiraru da muke da suwa waɗanda suka ba da rayukansu da lafiyarsu da jikinsu wurin karatun wannan wannan professions din hmm. bi ma'ana harkar medicine pharmacy da sauransu shekaru 60 shekaru shida da sauransu irin haka nan hmm. to kasar ta taimaka ta inganta su a jawo su jiki hmm. ba wai 'yan siyasa ba a jawo ƙwararri muna da su yanzu idan ka diba ƙwararrun da muke da su wani harkar kwakwalwa za ka samu 'yan najeriya ne kasashen waje suna takarawa manyan kamfanonin da suke wato producer din magunguna idan ka je ka duba za ka ga in najeriya ne suke amfani da zuwa wasu abubuwa da ake sayewa namu na ana fita da shi kasar waje ba fa wani abu bane ake amfani da shi an ɗauke shi matsayin raw material ne a sarrafa shi a kawo a yi muna packaging din shi a dawo muna shi magani ana saida muna da shi da tsada ya kamata duka waɗannan abubuwa a yi nazari a kansu mu yi amfani da wannan damar mm. gwamnati ta fito da tsari mm. ƙarƙashin ministan lafiya wato alhaji alifati na ganin cewa an kawo waɗannan tsarurruka yadda abun ma zai zama amfani ga 'yan ƙasa mu ringa producing din maganin da za mu amfani da shi har ma mu kai ƙarfin da za mu ringa exporting din shi ƙasashen waje. to duba ga bangaren lafiya yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke da muhimmanci ga eh. rayuwar ɗan adam eh. shin kan a wannan batu da aka fitar sama da miliyan 160 na 'yan mm. najeriya suna ba sa iya siyan magunguna da ya kamata mm. ake yin su ake kawo su daga kasashen ƙetare wanda mu a nan cikin ƙasa najeriya mu kasa ba mu iyawa babu da ƙwararru ne ko ko babu da kayan aiki ne da za mu buga wa'annan magunguna to yanzu ina makoman talakan najeriya a ɓangaren lafiya so makomar da talakan najeriya yake da shi ɓangaren lafiya shine ya yi amfani da abin da ya samu mm. sannan kuma in baka mance ba fa Ƙasar nan fa akwai tsarin da ake kira da health insurance mm. wato inshora ta lafiya mm. wanda ake ba 'yan ƙasa da kuma wayanda ake ba ma'aikatan gwamnati mm. to yanzu lokaci ne da gwamnati ya kamata ta tashi tsaye ta tabbatar da waɗannan kamfanona da kuma waɗannan wato agencies da ake amfani da su na health insurance mm. sun fa tashi sun yi aikin su ni da kai mun sani kamfanonin insurance ba abin da suke amfani da shi illa cin amana da yaudara 'yan ƙasa. ka zo mutum yana da health insurance amma ya je asibiti sai an yi rikici kafin ma a yi attendant din shi mm. ballantana a bashi magani to har yanzu in ban katse kawai don ka ji kamar yadda mm. gwamnan babban bankin Najeriya ya fito yake cewa makudan kuɗaɗe mm. da masu rike da madafun iko a cikin Najeriya suke kashe su a ɓangaren neman lafiya inda an zo an saka shi a cikin gida da bangaren lafiya da da an samu wani raran kuɗi a cikin gida mm. kana ga wannan labarin da kuma kalaman da shi gwamnan babban bankin najeriya yi kana ga sun sauka akan inda ya kamata sun sauka akan inda ya kamata in ba sai ma ka yi maganar wai wayanda suke zuwa kasar waje ba mm. nan cikin gida najeriya mm. cikin fara shugaban ƙasa an gina wani wuri da ake ce mashi sick bed mm. bai ma'ana in ba ka dan jin daɗi ka dan je ka dan kwanta ko ka dan sha paracetamol haka mm. aka cire mashi wasu aka yi sigbet kwara 24 wannan sigbet din aka cire mashi wasu makudan kudade. kamar yadda uwar gidan tsohon shugaban ƙasa ta fito take kokawa to har ma ta koka akan eh. wannan to aka cire makudan kudade. kuma waɗannan fa wurare ba wai inda shugaban ƙasa zai ringa jinya bane ta hmm. dindindin a'a in dai an ɗan ji matsala domin a eh, so waɗannan billions of naira ɗin da aka cire aka gina wannan sigbet ɗin. kuma ginawa ta cuta ta zalunci hmm. saboda ni masani ne akan fannin harkar gini mm. ba ta yi a ce za a gina sick kwara 24 an ware mashi billions of naira tun da ba da zinari za a gina shi ba mm. so ya kamata waɗannan irin waɗannan kuɗaɗe mm. da kuma kuɗaɗen da shugabannin ƙasa suke fita shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari idan ka ji kudaden da aka ware lokacin jinya shi kasar waje sai ka rike baki wanda kuma ga wannan lokacin da yana kamfen mun ji maganganu da mutane suke yadawa na cewa idan ya ci shugaban kasa za a ma dakatar da tsarin abubuwa da suke na private mm. a dawo da tsarurrukan na gwamnati domin su zama na sun yi amfani to yanzu dai babban kiran da za mu yi ma gwamnati shine ya kamata ta zo ta sanya ta sanya wato wani a tsari hmm. wanda wato wato wani tsari na insecurity akan drugs hmm. kenan state of emergency yawwa ya kamata a sanya state of emergency akan tsarin magani hmm. sannan kuma ya kamata waɗanda suke important ɗin maganin nan ba a faja masu kunni ba fa lalle ne wai maganin nan ya gagara yan kasa a'a wayanda suke important din shi suke shigowa da shi cikin gida oh lalle magani ya yi tsada dala ta tashi bari mu ma mu zabga kuɗi mm. to shi yasa aka yi arabin cewa waɗannan magunguna mutane ba su iya afodin din mm. su sannan kuma mun san yan tsirarun mutane ne kalilan mm. suke da dama da lasisin shigo da magani cikin kasar nan to ya kamata gwamnati ta ƙara fidda wani tsari yadda abin zai yalwanta mm. kuma a ringa shigo da magani isasshe mm. sannan kuma ko ba a samu komi price control ba mm. ya kamata magani a sanya mashi domin idan ka je sayan magani ba abu bane wanda zaka duba ka ce quality din shi ko kuma quantity din shi ya kai adadin kuɗin da zaka sayi ba wanda zai je sayan magani ya ga an rubuta mashi kuɗi ba tare da ya bada ba dan baka sanya aka yi ba ba wanda zai iya kwatanta maka ya ce maka ga yanda kudin magani zai kasance mm. su ya kamata a yi nazari akan wannan lamarin to da fatan mahukunta za su duba su yi duk abin da ya kamata duba ga muhimmanci da eh. lafiya take da ke kamar yadda ake ta lafiya ga gargiki yawa to a labarinmu da za mu duba na gaba shine shekara bakwai kenan bayan hukuncin da aka yi akan Eh. ba wa ƙananan hukumomi eh. gashin kansu tun daga kotun koli a najeriya eh. amma har yanzu gwamnoni ba su ba su cin gashin kansu ba wasu ba sa iya biyan kudin fensha a ciki wasu ba sa iya biyan kuɗin gratuity mm. a ƙananan mataki na ƙananan hukumomi mm. idan ka je ka ɓangaren lafiya da sauransu mm. ƙananan hukumomi za sa iya yin komai eh. anya kana gani waɗannan gwamnoni da suka ƙi su ba wa ƙananan hukumomi wannan ikon su na yi wa talakawa adalci duba ga siyasa komai daga tushen farko yake daga ƙaramar hukuma to alhamdulillah su waɗannan shugabanni da muke da suna gwamnoni hmm. shugabanni gwamnoni haka hmm. da suke danna waɗannan haƙoƙa hmm. da kuma suka yi fatali da tsarin da supreme court ta bada na nasarar da ƙungiyar ƙananan hukumomi ta yi a kansu na ganin cewa haƙoƙansu ya kamata ya ringa zuwa kai tsaye gare su shin wai waɗannan gwamnonin sun manta da in ba ba abin tsari da doka mm. wasu daga cikinsu da yanzu ba su kan mulki bin tsari da doka ne da kuma bin umarnin kotu mm. ya sa wasu daga cikinsu suke kamfawa mm. da ba don ana yi ma gwamnati da kotu biyayya ba so da wasu daga cikinsu ba su kan kujerunsu na gwamnoni so ba za su diba wannan ba ya sa su ji tsoron allah su ringa ba waɗannan a hukumomi haƙoƙansu in ba ce ba tsamanin shugaban kasa muhammadu buhari har an kai ruwa rana mm. akan waɗannan gwamnoni na akan cewa su dinga ba ma haƙoƙansu sannan suna so su yi mm. su hana wannan sannan kuma ciyamoman nan to mm. shikenan in ban kaɗe ka ba cikin wannan bangarorin eh. su ciyamomin su ma ana zargin su da zama su ma 'yan lele ne 'yan aika ne na gwamna idan aka duba ga yadda aka ga wasu hotuna kwa ranar ɗaya ga watan ɗaya na shekara na 2024 eh. nan da muke ciki inda ya fito daga jihar gombe hmm. inda shi gwamnan gombe yana ɗaya daga ciki shine shugaban gwamnoni na arewacin najeriya inda aka gani kawai an hmm. tara su ne da sunan an tashi sun gama sun mulkin su na karamar hukuma eh. an zo an gasa musu kaji da ruwan shayi eh. da ruwan dusa-dusai eh. suna sha kana ganin su sun yi abun da za a ji tsoron su a basu su da ake karɓa daga gwamnatin tarayya su ciyagomi da kansiloli da ƙananan hukumomi? To babban matsalar da aka samu su waɗannan ciyamuman da kuma su waɗannan ma na local government hmm. mafi akasarin su dauki dora ne ake yi hmm. saboda gwamna shi yake naɗa su a matsayin kantomomi hmm. sai sun sha da tsawon lokaci mai dama sannan sai a zo a ce za a yi zaɓe kuma ko zaɓen nan da ake yi ba fa halattaccen zaɓe ba ne ake yi saboda wannan zaɓen yana da alaka da gwamna sannan kuma gwamna yana da wato akwai wasu interest da suke sawa mm. na ganin cewa an yi zaben nan mm. inda za ka gane haka nan sai ka ga an zaɓi gwamnati ta yi shekara ɗaya shekara biyu talakawa ba su yi farin ciki da wannan gwamnatin ba an zo kuma an yi zaɓen ciyamuma mm. ya kamata yar manuniya ta nuna cewa fa talakawa ba su tare da wannan gwamna amma unfortunately sai ka zo ka samu cewa waɗannan ciyamoman da suke fito daga fati guda jam'iyya guda da wannan gwamna sun zo kuma su suka yi nasara mm. so wannan ya nuna cewa babu transparency mm. cikin wannan zaben nasu da ake yi na mm. ɗai kenan sannan kuma su waɗannan ciyamoman fa sun manta fa su ne suke kusa ga al'umma kuma su mafa wata gwamnati ce mai zaman kanta so sun koma ba su da aiki sai dai kawai ran kai daɗe ran kai daɗe ana faduwa ana gaida gwamna mm. saboda sun san da cewa ba wai kware wasu da cancanta su ta kawo su ba alfarma ce aka masu an mm. kawo to gwamnonin na da laifi su su ciya ciyamoman suna da laifi mm. su da ciyamoma idan jifa ta wuce kansu ko ta fada kan kowa ne ba su damu ba su dai an sallame su gwamna ya sallame su ba su damu da wad ɗin din da ke karkashin su ba mm. hakimai da talakawa da in su sun ji daɗi gidan ciya ma an tada janareto an cika ji an mm. yi abubuwan da ake so na jin daɗi hankalin shi a kwanta. To da fatan mahukunta da su 'yan ƙasa za su yi abin da za su yanda za su cikin Amin amin. To Zulkibiru da fatan mun kara mika maka takardar mu na gayyata ka shigo ciki zauren mu na shirhin jaridu za ka ƙara samu za ka samu lokaci da shigowa. Kuma muna maka fatan a wuni lafiya. To masu kallo da sauraro da wannan tattauna da muka yi shirhin jaridu da muka yi da Zuki Bilu Dalha ya kamu ga ƙarshen shiri namu na karin kumallo. ni ne na lukman da na gabatar nake ta ku ci gaba da kasancewa da kallon tasha na farin wata tashar mu abun alfaharin mu